يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا ثلاثة أشرين دا da 24 ga watan Jumadal Akhir ba da hijiratin Nabi sallallahu alaihi sallama, shekara 1439 daidai da watan albashi 13 haka ne 13 aha ga watan 3 2018 halin zuma na nan cikin suratul hujurat 25 ga watan Jumadal Akhir amma na yin albashi daidai yake sha uku ga watan uku 2018 muna na cikin aya ta sha biyu yana wa wakfatul akhira kenan tare da wannan aya za karanta mana ayar mu wallabi ya ayyuhal ladina ta ribu ka min mina zanni inna ba a zanni ithm bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dokoki da Allah ya bara karkashin aya ta 20 da 12 kenan aya ta 12 ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kathiran min adh-dhann dayake ku nisanci mafi yawancin zato inna ba'd adh-dhanni ithm yace wala tajassasu ku daina neman labarai ko binciken abin da babu ruwanku abu na uku wala yaghtab ba'dukum ba'da kada shashi su dinga riban shashi mana kada shashin mu su dinga maganan wayansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya ce atadruna mal ghiba qalu Allah wa rasuluhu alam qala dhikruka akhaka bima yakra ka ambata dan uwanka da abinda baya so to kaga Allah ya hana mu abubuwa uku kenan aya na farko shine me azzan na biyu fa at-tajassus na uku fa shine al-ghiba idan muka ƙara sura insha Allah za mu sake darasi gaba ɗaya na suran musamman masawil akhlaq min suratul hujurat masawil akhlaq munanan dabi'u daga cikin suratul hujurat dirasatun qur'aniyatun hadithiyya zai baka abu mai fadi ne a gurin wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan ɗayan ku zai so ya ci naman dan uwan shi a mushe ya mutu Allah ce fakarihtumu ai mutum zai kyamace haka to sallah ce wattaqullah yani fi awamiri wattaqullah fi ijtinabin nawahi ku ji tsoron Allah wajen bin dokokin Allah da abinda Allah ya umarce ku gubi wattaqullah ku ji tsoron Allah fishtinabin nawahi cikin duk abin da Allah ya hana ku ku haru to sai Allah ya cika wannan ayar ce inna Allah tawwabun rahimun lalle Allah at-tawwab ne at-tauba ar-ruju'u min adh-dhanb in an ce at-tauba komawa bayan mutum yayi zanibi to zin an ce rajulun tawwab yani ta'ibun ila Allah ta'ala to dangane da Allah mai gima daukakan an ce tawwab mana mai karban tuban bayin shi ke sunan kashi biyu ne akwai a haƙƙin Allah tawwab sannan kuma akwai a cikin haƙƙin bayi tawwab da wannan suratul baqara can 222 triple kenan ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب من التوابين to kaga mutum ɗaya sai a ce mai wa kenan tawwa to ma'ana tawwa ba cikin mutane wanda yake yawan komawa zuwa gurin Allah da neman tuba to an ma gurin Allah an ce tawwab mai yawan karban tuban bayin shi wannan ɗaya ne daga cikin sunayen Allah mai girma daukaka at-tawwab wanda za mu samu maganar at-tawwab a cikin wannan littafi an-nahjul asma' fi sharhi asma'illahil husna wannan malama anan ya bude at-tawwabu suna na tamanin kenan daga shafi na ɗari da da tamanin ɗaya sai ya zo yi wakafi a shafi na ɗari biyu da hudu ya yi shafi ashirin da uku. A kan wani sunan me karatun zuku muke yawanci a karatun zuku inda za mu karanto irin abubuwan da suke rubuta mana kenan na kafiyar, za mu fa'idantu da yawa ya za ka rena a tawwabu kawai shi kenan? don ka duba ya ka samu shafi ashirin da uku, to kaga da karatun yar za mu ma wannan karatun ba za mu yi ƙara abin da ya rubuta ba to sai dai mu gutsuro abin da malam ya ambata mana nan, to ya ce wuruduhu fil ƙor'anil kari yau ne abin da muke so mu ɗauka? sunan nan at-tawwab ya yazo a ƙur'ani. malaki ce maka nan waradal ism fil qur'an 11 marra wannan sunan Allah at-tawwab ya zo goma sha 11 to ga ayoyin breakdown na ayoyin da adireshin ayoyin a suratul baqara ta yi capturing din at-tawwab su hudu ga adireshin ayoyin 37 54 128 160 ayoyin da Allah ya ambata ke kenan a cikin suratul bakara aya ta 37 aya ta 54 aya ta 128 da aya ta 160 mana suratul shi shine gurin da Allah ya fi ambata tawab tawab tawab followed by suratul nisa'i Allah ya ambata tawwab so biyu aya ta 16 da kuma aya ta 64 to sai followed by suratul tauba ita ma ambata tawwab so biyu aya ta 104 da kuma aya ta 118 to sai suratul nur so daya an ambata so daya aya ta sai wannan ayan aya ta sha biyu a cikin suratul hujarat aya ta sha biyu sai kuma can ƙur'ani suratul nasiri aya ta uku wannan su ne guraren da allah mai girma kuka ya ambata tawwa to sadan muka duba kuma yawanci yana zuwa da at rahim rahim in muka duba zubin wannan aya inna allaha tawwabun rahimun inna allaha tawwabur rahim wattaqullaha inna allaha tawwabur rahim to sannan kuma ya zo da at-tawwabur rahim a suratul baqara gaba daya ayoyi guda hudun nan at-tawwabur rahim ne sannan a suratul tauba shi ma gaba daya at-tawwabur rahim sannan suratul nisa ita kuma nata gaba daya tawwaban rahima ya zo da nasba ne tawwaban rahima to sai kuma suratul nushi ita kadai ta kuma ta zuwa qur'ani wa anna allaha tawwabun hakimun yau so kenan hakim yazo a hada da me da tawwab amma mafi yawanci duka guraren nan Allah yana hada tawwab ne da me da rahim to sai kuma gurin karshe da yazo kawai an ce innahu kana tawwaba to za mu dauki ayoyin tun daga adireshin su nan gurin farko da Allah ya ambata tawwab a suratul baqara a kissan annabi adam alaihi salam fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi to aya ta 37 sai ta ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim wannan shine gurin farko da Allah ya bata at-tawwa fatalaqa adamu min rabbih kalimatin annabi adam alaihi salam sai tsinkayi ya karbi wayansu kalmomi daga gurin mahalicin shi kaga fatalaqa adamu min rabbih kalimatin kalimatin sune Allah ya ambata su can qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wayannan sune kalmomin da Allah ya ambata nan fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi sallace innahu huwa at-tawwab kaga Allah shine at-tawwab mai karban tuba wanda ya tuba kaga annabi adam ya tuba dashi da matar قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين wannan gurin farko ke guri na biyu aya ta hamsin da hudu aya ta hamsin da hudu aya ta hamsin da hudu aya ta farko talatin da bakwai aya ta biyu yanzu na biyu kenan hamsin da hudu hamsin da hudu take cewa wa in qala musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadikum al-ijla fatubu ila bariikum فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم التي إنه هو التواب الرحيم kaga na bakara kenan ta bude mana da at-tawwab ar-rahim aya ta 37 innahu huwa tawwabur rahim a aya ta 54 ma haka innahu huwa tawwabur rahim sai mu je aya ta 128 takwas. kisan annabi Ibrahim alaihi salam 128 ربنا وجعلنا مسلمين لك ya Allah ka sanya mu musulmai gare ka annabin Allah ba ma ya Allah ka sanya mu musulmai gare ka da ce ya Allah ka sanya mu ahlus sunna gare ka ya eh, rabbana waj'alna muslimain laka ka sanya mu musulmai gare ka wannan shine asali kowa ya zama wa amma yana daga cikin masailul jahiliya kamar da muka fara karanta jiya su suna rarraba addininsu kucul kucul kowanne da sunan shi idan an tambaye ka kaiwa ce ni dan kaza ne kaifa ni dan kaza ne kaifa ni dan kaza ne kaifa ni dan kaza ne kowa dan kaza ne to kaga shikenan mun fada cikin masailu jahiliya ko mun so ko mun ki mutafarriquna fi dini to amma annabi ibrahim fa ya kubuta ce rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka zuriyar mu mai Allah ka sanya ta al'umma musulma gare ka sannan wa arina manasikana ka nuna mana manasik ayyukan aikin hajjin mu ya Allah da ibadunmu Wato ba alaina sannan ya Allah ka karbi tubanmu annabin Allah yake koma ya Allah ka karɓi tubanmu innaka anta tawwabur rahim sai yake tawassuli da wayannan sunaye guda biyu innaka anta at-tawwabu ar-rahim kaga na suratul baqara duka yana zuwa mana da at-tawwabu ar-rahim aya ta 128 sai aya ta 160 Allah mai gima da kuka ya ce innal ya tumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'adi ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun to mun zo kenan aya ta sittin. Allah ce illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu da condition guda uku kenan lallabi na tabu kondishin na farko na biyu ba wa aslahu suka gyara na uku fa wa bayyanu suka bayyana abin da suka ɓoye. to fa ulaika tubu alaihim wannan ne wanda Allah zai karɓi tubansu wa ana tawwabur rahim Allah kuma shine at-tawwab mai yawan karɓar tuba kuma a rahim mai yawan rahma mai yawan jinkai wannan su ne ayoyi guda hudu da suka zo a cikin suratul baqara kuma dukkan zaka samu at-tawwab ar-rahim at-tawwab ar-rahim mun rike nambobin ayoyin 3754 128 160 nambobin kenan adireshin karatun ke 34 3754 128 160 za mu je sura ta hudu mana suratu an-nisa ita kuma suratul nisa ta dauki wani salo daban ita nata ya dan sha banban da suratul baqara ita nata 1664 1664 aya ta 16 da kuma aya ta 64 to su kuma nasu duka yazo mansub mansub Allah mai girma da kaka a wajen zina na mata da ya fara da wallati yatina alfahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna almaut aw yaj'al na lahunna sabila to aya ta 16 shine wallazani yatiyaniha minkum fa'azuhuma fa in taba wa aslaha to fa'aribu anhuma inna allaha kana tawwabar rahima inna allaha kaga sai aka kawo maka da inna harfu nasbin wa taukid allaha ismu inna to sai kuma aka bar wannan aka ce kana sai zama fi'lu madhi naqis kana sai ce tawwaban yanzu kaga a can kana da inna da ismu inna me ya rage khabaru inna to sai kuma aka sake kawo maka sabuwar jumla kana tawwaban an kawo maka kana da kuma khabaru kana yawa to kana ma'ana inna allaha kana huwa tawwaban to sai zama ita kana din gaba ɗayanta ka cokan ɗinta da jumlan gaba ɗaya ce fi mahalli raf'in shine khabaru ne inna khabaru inna to inna kana tawwaban rahima kaga dai tawwab ya tafi tare da me rahim sai aya ta 64 Allah mai girma da kuka ce wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahima kaga shi ma tawwaban rahima Allah ce ba ba wani manzo da za a tura shi wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah ba ce sai an za mai biyayya ne da iznin Allah wani annabi zai zo ya gama karatun shi gaba ɗaya a duniya ba wanda ya saurare shi ba annabin Allah ba wani kuma zai samu mutum ɗaya ne wani mutum biyu kawai to karka damu da yawan mutane yawa wai sai an zo an taru da yawa kafin a'a mafi yawancin yawa shirme ne kamar yadda muka karanta ba in dai an taru da yawa zaka ga mafi yawancin yawa shirme ne wani kawai zai zo ne dan abokin shi yana zuwa eh wani kawai zai zo ne dan ya ga suwa da suwa suka zo wani kuma zai zo me za a faɗa yau ya kai rahoto to duka fa a yawan nan duka wannan zo dan Allah ɗan kaɗan ne to kar damu da yawa wai sai an taru da yawa a وما أرسلنا من illa إلا بطاعة بإذن الله Allah ce walau annahum idh zalamu anfusahum da a ce lokacin da su zalunci kansu ja'uka sai so gurinka ya rasulullah fastaghfirullah mana wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye kenan baya bayan zu bayan da ya rasu ba ja'uka fastaghfirullah za su zo ka. wani sai ce ai ku je kabarin manzon Allah kenan to ja'uka fastaghfirullah sai kace astaghfirullah to wastaghfara lahumur rasul to shi kuma ina ka bar shi daga wannan zahirin ayan tana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana za su zo gurin ka su kai laifi sai su nemi gafaran Allah to sannan kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa baki a cikin al'amarin an gama wastaghfara lahumur rasul lawajadu Allah tawwabar rahima to kaga da suratul nisa'i kenan ayoyi guda biyu 16 64 duka sun zo da bai inna allaha kana tawwabar rahima da kuma lawajadullaha tawwabar rahima yanzu mun samu ayoyi shida kenan da suka kare da tawwa ayata bakwai da ta takwas su suna cikin suratul tauba 104 118 da fatan mun rike na suratul nisa'i 1664 wannan kuma 104118 Allah mai jima da kuka yana maganan zakka ne khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim 103 ke to sai Allah ce alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim kaga wannan shi kuma ya fito mana da sabon salo ne a wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim a can na suratul baqara innahu huwa at-tawwabur rahim innahu huwa at-tawwabur rahim innaka anta at-tawwabur rahim sai kuma na hudun wa ana at-tawwabur rahim na suratul nisa'i shi ma sabon salo ne akan na suratul baqara inna allaha kana tawwabar rahima lawajadu allaha tawwabar rahima din sabon salo na suratul tauba wa anna allaha huwa tawwabur rahim Allah ce kwaɗaitar ikhlasi wa ƙulimanu ku yi aiki fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun da sannu Allah zai ga aikinku manzan Allah ma sallallahu sallama zai gani mumine ma za su gani kai dai ka yi kawai da ikhlasi da lokacin da mutane za su gani zai zo insha Allah ko bayan ka mutu ka ce ai wani ne ka zai yanzu ba Allah da yake gina mana masallaci a can kuma saura ka dan buɗe da masallaci insha Allah wannan zai zama albishiri kenan yana yiwa before ramadan karatukan mu za su fara koma can za su rarrafa kaɗan kaɗan kaɗan za su tare a can insha Allah to yace baya so ya san a san waye yake wannan aikin hmm? ka duba wannan aiki fa babban aiki ce baya so a san waye yake yi to kuma wallahi har Allah ya nuna ma waye وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون wannan aya ta 104 kenan Allah yake cewa wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim to sai 118 wajen tuba Allah ce laqad taba Allahu 'alan nabiyyi laqad taba Allahu 'ala an-nabiy wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-'usrati من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم تسأل عطفي وعلى الثلاثة الذين خلفوا متن أكل بس في ياكن تبوك بقى wanda an karanto kisan da dadewa a nan cikin riyadus salihin darasin da aka yi a nan masallacin amma ya dade sosai wa ala thalathati alladhina kullif, hatta idha daqat alaihim al-ard bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa at-tawwabur rahim إن الله هو التواب الرحيم كذا تمشي وأن الله هو التواب الرحيم أنا كمشي إن الله هو التواب الرحيم وسأل الله كركر آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يومين سنجد كياني sai Allah mai gima kuka ya fitar da su to ya dukkan mu ma mu kasance tare da masu gaskiya to kaga wannan ayan kawai na ɗan Najeriya zai ɗauke ta ya aiki da ita an gama Najeriya ta gyaru an gama amma matsalar shine yanzu su waye da su waye suka shirya su shiga wannan aya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin a cikin ma'aikatan gwamnati mutum nawa ya shirya shiga wannan aya a cikin ‘yan kasuwa mutum da nauyin shirya shiga wannan ayar ya yi wallafi na ta kullaha wa kunu ma'asariki a cikin students da za su rubuta jarabawa kwanan nan june july ya yi wallafi na ta kullaha wa kunu ma'asariki mutum da nauyin shirya ya shiga sai ka duba akwai aiki jajawar a nan karatun kawai da baki ne amma aikin fa masha Allah tabarakallah sai ka duba dai wa Allah dai datar a cikin ɗaliban ilimi mutum nawa ya shirya ya yallabina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqi a cikin malamai ya yallabina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqi cikin mazaunan gari ya yallabina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqi to inda dukkan mu za mu dauki wannan aya, mi aiki da ita In insha Allah kasar ta gyaru ma'aikata na lantarki mutum da ya shirya ya shiga yawan labina amanu taqullaha wa kunu ma'as makanikai in cuwa-cuwa mutum da ya shirya ya shiga yawan labina amanu taqullaha wa kunu ma'as to kaga akwai wanda suka shiga wasu kuma suna kokarin shiga wasu kuma suka ce a an maka kasance masu gaskiya ai yau shi za mu kudi mana shi sai da cuwa-cuwa zai kudi kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu mun samu aya ta takwas ke suratul nur aya ta goma suratul hujurat aya ta sha biyu da mai ita muke ci sai suratul nasri aya ta uku wanda suratul nur ita ta ɗauko labarin kazafi ne wallazi na yarmuna azwajahum walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamin as-sadiqin wal khamisatu in mutun yayi ma yayi ma mace shi yarbe shikenan sai rantsuwa gaban alkali su hudu wallahi tallahi gaskiya yake wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa nabiyyin in ƙarya yake mata Allah tsitsi ne mai da wa yadrau anha al'azab an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu laminal kadhibin ita kuma ta karyata shi wal khamisata anna ghadab Allah 'alayha in kana min as-sadiqin to Allah ya kawo wannan dokoki sai walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha tawwabun shi kadai ne a qur'ani ba gurin aka samu tawwabun hakim kuma sai shi kadai walaula fadlullahi alaikum ay laula tafaddulullahi alaikum wa rahmatuhu ayyuhal mu'minun da ba dan falalan Allah ba da ba dan rahman Allah ba ya ku mu'minai ba'da hada bi hada tashri lil azwaj waz zawjat irin wannan shari'a da Allah ya kawo mana mutum yace ya ga matan shi suna zina kuma ba shi da shaidu a zo a yi rantsuwa gaban alƙali la ahalla bil kadhibi min al mutala'inaini ma da'a bihi ala nafsi inda ba da rahman Allah ba to kawai da atake yace Allah tsine mai shikenan da matsinanne in ta ce ita kuma Allah ya fishi da ita to atake kawai Allah ya fishi da ita to amma da yawa annallaha tawwabun hakimun Allah mai yawan karban tuba ne kaga amma mutun yayi ƙarya in shi ya mata ƙarya in ya tuba fa Allah zai karbi tuban shi amma bayan an casa shi eh bayan an casa shi ce ƙarya yake mata ya mata kazafi kenan to sai a bashi 80 lashes 80 good lashes in ita ce kuma ta ce a a abin da ya faɗa gaskiya ne to ita kuma na ta yafi tsanani me za a mata kenan za a jefe ta ne rajmu ke wa anna allaha tawwabun liman taba min ibadihi hakimun fi shar'ihi wa tadbirihi mana shine tawwabun hakimun domin rarrafo mun zo har suratul hujurat kenan ayan da muke ciki ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kathiran min adh-dhanni ita ce ta goma kenan inna ba'd adh-dhanni ithm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha inna allaha tawwabur rahim to sai gurin ƙarshe aya ta uku a cikin suratun nasri idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu yanda al'amarin yake innahu yani Allah innahu kana tawwaban ya kasance mai yawan karɓan tuban bayan shi wannan su ne gurare goma sha ɗaya da Allah mai gima da kuka ya ambata a tawa a ƙur'ani ke warada al'isin fil ƙur'an ihida ashirar marwa malam ya yi kafcari ɗin shi a nan a cikin annahajul asma fi sharhi asma'illahil husna aka yake faɗa a cikin shafi na 182 kenan. kuma tun da yanzu akwai sacin injins kawai ka sa mata tawwa shike kiftan ido duk wayannan guraren zaka ga kai an kama maka shi ko kuma ka duba al-mu'jamul mufahras li alfazil qur'an shi ma yana nan kawai a rubuce duk wani tawwab daga farkon qur'ani a jere kuma yake kama maka shi cikin mai littafin al-mu'jam al-mufahras li alfazil qur'an tun kafin kwamfuta ta zo aka yi wannan aikin aka za ka ga duk abin da kake nema zai kawo maka shi in order in kana neman sunan annabi musa to musa tun daga farkon ƙur'ani zai ta sauke maka shi har sai ya ƙarshe ba tangarda kaga wannan shi sashin injin waya wani lokaci za ta iya maka garan bawul eh, na nan ya kawo can da can ya kawo amma shi wancan in order in kana neman ash-shaytanu to ina ne zo ash-shaytanu ash-shaytani ash-shaytana in order shi ma zai kawo maka shi masha Allah nan zai taimaka maka wajen tattara abubuwan Qur'ani da yawa to tun da mun samu na Qur'ani muna da buƙatar mu ji yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tawassuli da wannan suna na at Tun da mun samu annabi Adam alaihi salam a kissan shi akwai at-tawwab annabi wa annabi Ibrahim shi ma haka to manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam ga wani hadisi da yake cin sunanu abi 1518 sunanu tirmidhi 3763 cin kitabu da'awat ibnu majah shi ma ya kawo 3946 duka dai sun kawo takin abdullahi ibn umar daga nafe daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma yace kunna na'uddu in kunna lana uddu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam su yan jaridan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke gurin in kunna lana uddu li rasulillah sallallahu alaihi wasallama fil majlis alwahidi 100 marra yan jaridan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kirga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan istighfari so 100 a majalisi daya to kai ta mu kuma muka zauna a majalisi ɗaya sai a kirga maka giba so ɗari giba so ɗari annamimanci giba da annamimanci da ƙarya duka dai za a yi tattara ɗari sai wannan mutumin sarkin surutun na ya yi riba da annamimanci da abubuwan da Allah ya hana so ɗari ko bai da haka yanzu an zauna tun bayan isha irin zuwa ƙarfe sha ɗaya sha biyu to ya ga wani kafin ya tashi a gurin irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ne istighfari so dari shi yayi wancan so dari ko bai na? to yana cewa rabbi tfilli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur to kaga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fito mana da sabon sinfuri kuma na qur'ani yana zuwa me at-tawwabur rahim guri ɗaya da ya zo na mai suratun nuri aya ta goma tawwabun hakim to nan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya fito mana da me at-tawwab tare da me at-tajwid al-ghafur rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur sai sahabi ce ɗaya ke rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur sahabi sai ce biyu rabbi ighfirli وتب علي إنك أنت التواب الغفور كان سيتي أكو mana shi dai na ta bibiyan mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke har guda nawa ke a majalisi guda daya kuma ba sahabi ɗaya bane ba sahabi biyu ba ce in kunna kaga kunna su sahabbai da yawa ke لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة kaga yana daga cikin abubuwan da ake a majalisi anan an zo an zauna kafin a ce an fara karatu to kowa yi rabbi firli wa tuba alayya so dari wani sai tashi ya fita ba to yana ban san ko daga sati mai zuwa kafin a fara karatu to rabbi firli jama'a kowa ya so dari kafin a fara na ji irin wannan a gurin abdul jabbar hmm? malamin na qadiriyya yau kafin ya fara karatu sai ce sai an yi zikiri to zikirin kuma na sunna ne ko na bidiya ne wannan a ina na sunna nan zikirin bidiya ne sai an cashe an cashe to sannan kuma sai a fara karatu kamar ga ahlus sunna su su yi na sunnan in an ce wancan na bidiya ne to ku ku yi na sunnan mana yau kamar ranar juma'a zaka ga wasu masallaci an cika har waje har waje ka bi bauchi road nan ranar juma'a ka gani bayan la'asar har waje suna ta me to kun ce na bidiya ne ku kuma masallatan ku empty kuna nan gurin masu shayi hmm ai ya kamata mu sai mu shigo masallacin sai mu na sai mu nuna musu zikirin me sunna amma da zamu sai dai a bakin titi gurin mai shayi gurin mai indomi ana dan tattaunawa ana karanta jarida a to ya ga wannan bai ba su ya gaba sai mutum yayi yayi zufa ba ana jijjigewa da ne da zikiri to wannan zikirin kaga masha Allah mulzimce shi so dari a majlisi daya rabbi filli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur rabbi filli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur rabbi filli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur to dama abin da muke nema shine at-tawwab kuma gashi ya fito kuma sai ke karantar da mu zikiri na majlisi rabbi filli so dari. addu'a ta biyu da za mu dakata akan ta gaba ɗaya kenan daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake hada da at-tawwabu a wannan addu'a kuma ta biyu sai koma yanda yazo a Qur'ani mafi yawanci at-tawwabu ar-rahim at-tawwabu ar-rahim hadisin gashi na sunan Abi Dawud al-Hakim an-Naisaburi shi ma ya rawaito hadisin a cikin al-Mustadrak ala sahihai hadisin farko shafi na 265 وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي حديث الدعاء ذاك ساموت أشين الدعاء من الكتاب والسنة الدعاء من الكتاب والسنة الدعاء تدري لا الشابير kaga akwai addu'o'i da yawa da ba sa hisun muslim malam ya sa su anan ne da yawa da yawa to Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allahumma allif baina qulubina Allahumma allif baina qulubina ya Allah ka hada tsakanin zukatanmu domin zukatan suka bambanta to ko an hade an yi me kace an yi shirme ka duba dai in izala ka ce an hade da ni da labarin na ce kai an hade an hade wallahi na dade yana tantama ce kai hade wannan na Allah ne kuwa kai wannan hadewan kai ittaqil kai wallahi sai Allah ya gargata min zato na ce wannan haɗewan ba na Allah bane an haɗe inda wancan suka yi can wancan suka yi can an haɗe ce ba certificate dake nema ba kuwa to wallahi abinda zuciya ta take ta karanta min lokacin ki ba certificate dake nema ba kuwa ba kaza ba ba kaza ba to kuma ka zo aka bangare to kaga kenan ba ma wannan addu'a Allahumma alif inda mun bari Allah ne hada to wallahi da yanzu ana hade Allahumma allif baina qulubina ya Allah ka hada tsakanin zukatanmu to akwai hanyoyin hada zukata da yawa kaga sahunnan da muke wasa da shi sahunnan da muke wasa ba mu hada shi sosai to babban hanya ce kawai ina jin haushin ka kai ma kana jin haushina kuma za mu yi sallah guri daya amma kuma wallahi ina jin haushin ka kai ma kana jin haushina saboda me mun sassafa la takhtalifu shikenan fa takhtalifa qulubukum kar ku sassafa wallahi sai Allah ya zukatan ku. zukatan zai su sai ka samu an zo mitin ba a ba samun mahada hmm? ka kawo abu wancan ya rushe wancan ya kawo cewa ma ya rushe ba ma ba samun ci gaba ka duba dai mu musulmai mun sassafa sai Allah ya sassafa mana aljaza'u min jinsil amal kafirai suna da yawan saɓani amma kuma sabanin sai ka samu abun mamaki suna iya haɗewa mu kuma ma muna da saɓanin amma ba ma iya haɗewa to Allahumma allif baina qulubina wa aslih zata bainina ya Allah ka gyara mu, wahdina subulas salam ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya wa najjina na hudu kenan wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur ka tseratar da mu ya Allah daga duhu na kafirci duhu na bid'a duhu na kaza zuwa ga haske na musulunci Wajen alfawahisha ma zahara minha wa ma batan ka nisantar da mu daga alfawahish duk abin da yake na alfasha ma zahara minha wa ma batan yanzu mun samu biyar ke ayi kokari ka haddace ka tafi da wannan addu'a eh guziri kenan na farko me اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا سينبي وأصلح ذات بيننا وأصلح ذات بيننا وأصلح ذات بيننا نأكو واهدنا سبل السلام واهدنا سبل السلام واهدنا سبل السلام سينهدو ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا من الظلمات إلى النور سينبير وجنبنا الفواحش وجنبنا الفواحش وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وسي نقطة تشدة وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا wa kulubina sai baka el kenan eh kawai daga nan zaka yi ka sauka wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina kamar shi ma mun samu biyar ke kaga a can kana da biyar anan kana da biyar wa barik lana fi asma'ina sai me wa absarina sai me wa qulubina sai me wa azwajina muna yi wannan addu'an ko jama'a eh masu yi suna yi amma wallahi mafi yawanci sai a hankali eh wa azwajina sai wa zurriyatina sai wa tuba alaina yawa mun zo tasha kenan wa tuba alaina innaka antat tawwabur rahim wa tuba alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna shakirina li ni'amik ya Allah ka sanya mu masu godiya ga nimominka ba masu complain ba duba dan Najeriya kullum complain babu alhamdulillah ala kulli ya kasuwa kasuwa ta cuta ya kasuwa kasuwa ta babbake ya kasuwa kasuwa ba dadi to ga mun zama kai karfi da yaji ke to kuma dakikanci wallahi bala'i ya kasuwa kasuwa ta cuta to sai kuma lokacin an kira sallah malaiku suka ce amin shikenan kasuwa ta cuta ko wallahi sai ta ci kuma a lokacin ka duba wancan babban kasuwar tamu a lokacin samari yayi ya kasuwa kasuwa gari ya babbace gari yayi menene kowa da wai shi dan gaye ne sai gashi nan har yau ta ginu ko bata ginu ba to kaga kenan alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah ala kulli hal ta godiya ta godiya waj'alna shakirin li ni'amik musnina biha alayka yau muna masu yabo gare ka ya Allah qabilina laha muna masu karban wannan ni'ima ta ka ya Allah wa atmimha alaina kuma ka cika mana ni'imar ya Allah to kaga wannan addu'ar doguwa ce amma abin da muke bukata shine me wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim kaga addu'ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sai suka canja saloki muna tare da at-tawwabul ghafur da kuma attawabu tawwabu ar-rahim to kaga irin wannan yana da buƙatar lalle ana dan fito da su la shakka zaka fa'idantu ni ma zan fa'idantu Kamar karatun jamuje kawai kaga yanzu ko da asma'ul lahi husna kawai a ce a wannan ramadana za a yi karatu asma'ul lahi husna kawai to kaga wannan mujalladi na biyu kenan to mujalladin farkon kuma ya dan bi wannan to ga ko a ramadana zai wahala a ce an gama wannan mujalladul awwal asma'ullahi husna kawai sharhi ne kawai na sunayen Allah wanda muke yin su a waken nan ko to karatu ne mai dimbin yawa to kaga yanzu ya ka mana at-tawwabu shafi 23 kawai yanzu mun gutsuro ne ma ba a cikin abin da ya ka mana to Allah mai gima daukaka ya karbi tuban mu Allah mai gima daukaka ya datar da mu fi dunyal akhirah اللهم اكسب لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين